daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19,31,49 da kuma 60. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 100.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. masu sauraron magana kuwa za su iya samun matashar fm ta alfa radio da ke kumasi da kuma shafukanmu na voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a barkanku da asuba da fatan an waye gari lafiya yau juma'a 15 wato yau eh, juma'a 15 ga watan maris din shekarar 2019 Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Babalu muke farin cikin kasancewa da ku a shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi ɗayan dare kenan a nan Washington DC. Da farko ga kanin labaran duniya. To Mahmud, Majalisar Dokokin Amurka ta ki amincewa da dokar ta ɓaci da shugaba Donald Trump ya ayyana don samun kuɗin da zai gina katanga. Kamfanin Boeing ya sanar da dakatar da sayar da samfurin jirgin Max 737 ga kamfanonin jiragen sama. 'yan majalisar dokokin birtaniya sun jefa kuri'unsu a jiya alhamis don neman a jinkirta ficewar kasar daga tarayyar turai to a jihar adamawan najeriya wata kotu ta baiwa hukumar zaɓe ta inec umarnin ta dakatar da zaben da za a sake a wasu rumfunan jihar a ranar 23 ga watan nan bayan da jam'iyyar rmdd ta yi korafin cewa ba saka tambarinta a takardar kuri'a ba a zaben da ya gabata to koyaya hukumar ta inec ta kalli wannan umarni a ni gaskiya ban san da wani umarnin kotu da ta bayar ba na ɗaya kuma kasan akwai doka akan maganar umarnin kotu baya hana zaɓe To a Bauchi kuwa 'yan sandan jihar sun haramta duk wani nau'in gangami da ya hada da na zanga-zanga ko nuna munna samun nasara. A 'yan kwanakin nan muna samun korafe-korafe ko kuma ce muna samun eh, faruwar tashin hankali yayin shi irin ko eh, zanga-zanga ko kuma matuna murna sannan muna tafi da shirin lafiya wanda hawa umar za ta gabatar amma bari mu fara da shan labaran duniya jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya A hukumance Majalisar Dokokin Amurka ta ki amincewa da dokar ta ɓaci da shugaba Donald Trump ya ayyana don samun kuɗin da zai gina katanga, yayin da 'yan majalisar dattawa suka jefa ƙuri'a da 41 ta kin amincewa da ƙarfin ikon shugaban ƙasa da ya yi amfani da shi makonnin baya da Majalisar Wakilai ita ma ta ɗauki irin wannan mataki. Sanatoci sha biyu na jam'iyyar Republican sun haɗa kai da 'yan jam'iyyar Democrat inda suka yi fatali da matakin a majalisar jam'iyyarsa mai rinjayen 'yan republican wannan mataki ya yi watsi da bukatar white house tare da yin bris da barazanar da shugaba trump ke yi na amfani da karfin ikonsa wajen yin gashin kansa kan wannan lamari wannan zaɓe na musamman ba haka aka saba ba a cewar shugaban marasa rinjaye Chuck Schumer ɗan jam'iyyar Democrat daga New York yana mai nuni da yadda a hukumance majalisa a karan farko ta yi watsi da ayyana dokar ta ɓaci. A can fadar White House kuwa Trump ya yi alkawarin zai bayyana matsayarsa kan wannan ƙudurin dokar. Kamfanin Boeing ya sanar jiya Alhamis cewa ya dakatar da sayar da samfurin jirgi Max 737 ga kamfanonin jiragen sama bayan da kusan duk kasashe suka dakatar da amfani da jirgin biyu bayan wani mummunan hadari da jirgin Ethiopia ya yi ranar Lahadi wanda ya hallaka mutane da dama. mai magana da yawun kamfanin boeing ya ce za su ci gaba da kera samfurin jirgin max 737 tare da yin la'akari da wasu matsaloli da ka iya tasowa waɗanda za su iya shafar hada wannan jirgin jirgi haka na nufin yayin da kamfanin boeing zai ci gaba da kera samfurin wannan jirgi zai dakatar da rarraba shi har sai an saka sabuwar manhaja an gudanar da gwaje-gwaje kuma an samar da bayanai kan musabbabin hadarin jirgin ethiopia hadarin da jirgin saman ethiopia 737 max 8 ya yi ranar Lahadi jim kaɗan bayan ya tashi daga Addis Ababa ya kashe mutane 157 baya ga wannan wani jirgin Max ed ya faɗi a tekun jaba mintuna kaɗan bayan ya tashi daga filin jirgin sama na indonesia a watan oktoba inda ya hallaka dukkan fasinjoji da suke cikin jirgin su 189 'Yan majalisar dokokin Birtaniya sun jefa kuri'unsu a jiya Alhamis don neman a jinkirta ficewar kasar daga tarayyar Turai mai mambobi 28 da tsawon watanni uku, yayin da wa'adin ranar 29 ga watan Maris ke karatowa, inda suka yi ki amincewa da gagarumin rinjaye da cewa a sake gudanar da wani sabon zaben raba gaddama kan ficewar kasar daga tarayyar. 'yan majalisar dokokin sun jefa ƙuri'u 412,202 don neman a jinkirta ficewar bayan da a lokuta da dama suka gaza samun adadin ƙuri'u da za su ba da damar tsayar da yadda za a fice daga tarayyar. matsayar jinkin ficewar da aka cimma na kira ga prime minister theresa may da ta nemi ƙarin lokaci daga tarayyar turai har zuwa ranar 30 ga watan yuni sau biyu 'yan majalisar suna kin amincewa da shirinta na ficewar birtaniya amma bisa doka birtaniya za ta fice daga tarayyar turai a ranar 29 ga watan maris ko da yarjejeniya ko akasin haka sai dai sai dai idan har ta soke shirinta na ficewa ko ta yi nasara wajen samun damar jinkirta ficewar kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka daga birnin washington dc Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya sanar cewa gaba ɗaya jami'an diflomasiyyar Amurka da ke Venezuela sun bar ƙasar a wani mataki da ma'aikatar harkokin wajen ta kira na wucin gadi ne. Pompeo ya fitar da sanarwa a jiya Alhamis jim kaɗan bayan da ma'aikatan diflomasiyyar na ƙarshe suka fice daga ƙasar sannan an sauke tuta Amurka da ke wajen ofishin jakadancin. na san wannan wani lokaci ne mai matukar wahala a gare su a cewarsa yana mai nuni da ma'aikatan diflomasiyan na amurka sun ba da cikakkiyar gudunmuwarsu ga ayyukan na ganin an nuna goyon baya ga mutanen venezuela na fatan sun rayu karkashin mulkin dimokuraɗiyya da kuma samun ingantaccen rayuwa tare da iyalansu Pompeo ya ce ma'aikatan diflomasiyan za su ci gaba da ayyukansu daga wasu wurare inda za su mai da hankali wajen ganin an kai kayayyakin agaji ga mutanen Venezuela tare da taimakawa masu fafutuka ganin an ɗabbaka mulkin dimokuraɗiyya ta hanyar yakar mulkin kama karya. sojoji masu samun goyon bayan amurka sun gwabza fada a wata tunga ta ƙarshe ta mayakan ƙungiyar isis inda ƙungiyar ta ayyana a matsayin daular ta sun kuma kutsa cikin yankin ajiya alhamis lamarin da ya ba da dama aka samu ɗumbin mutane da suka miƙa wuya a karo na biyu cikin 'yan kwanaki faɗan da ake a wajen garin baghuz da ke arewa maso gabashin siriya ya yi tsanani sosai inda gamar sojojin haɗin gwiwa suke ta kai hari ta jiragen sama da kuma manyan bindigogi da suka haskaka sararin samaniya yayin da mayakan isis su kuma suka yi ta kai hare-haren ƙunar bakin wake akan mayakan sdf da suke kusantar su amma yayin da rana ta fito a jiya alhamis ɗaruruwan maza da mata da kuma yara ƙanana sun yi ta fitowa daga koguna da hanyoyin ƙarƙashin ƙasa da suka fake a ciki jami'an sdf sun ce akalla mayakan isis 112 suka mutu tun daga ranar lahadi ko da yake ba su san adadin da suka rage ba. Muhammad Hafiz babalake ne ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. da farko a jihar Adamawan Najeriya wata kotu ta baiwa hukumar zaɓe ta INEC umarnin ta dakatar da zaben da za a sake a wasu rumfunan zaɓe a jihar a ranar 23 ga watan nan. Bayan da jam'iyyar RMDD ta yi korafin cewa ba a saka tambarinta a takardar ƙuri'a ba a zaben ranar 9 ga watan nan. Lamarin da ya sa ta garzaya kotu ta nemi izinin a dakatar da zaben da ke tafe. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani daga Yola. bisa ga duka alamu kallo na neman koma sama a jihar adamawa inda ma wata kotu ta baiwa hukumar zabe a inec ta dakatar da batun sake zaben da za a wasu rumfuna 44 hudu. sai ko an kammala shari'ar da karar da jam'iyyar mrdd wato movement for the restoration of defense of democracy ta shigar inda jam'iyyar ke kalubalanta hukumar zaben na rashin saka alamanta wato logo a zaben gwamnati da aka yi wato jam'iyyar da na ko neman ne da a rusa zaben domin a saka nata dan takarar jami'ar da ta mrdd ta ko shiga da karar nema a babban kotun jihar inda ko justice abdulaziz waziri ya ba da umarnin dakatarwar to ya kome sa jam'iyyar gazayawa kotu a yanzu barista mustapha shaba da ke zama lauyan jam'iyyar ta mrdd ya ce sun shigar da karar nema domin neman haƙƙinsu. This is a serious infraction and the party has come to court fortunately because the election has not been concluded to stop INEC from further breaching its rights by placing properly its name on the logo and starting the process afresh. so that it can also exercise its constitutional right to have its candidate contest the election. Mun zo kotu na ne domin neman haƙƙi na rashin saka alamar jam'iyyar MRDD a zaben da ba a kammala ba wanda don haka muka mika kukan ga kotu da ta umarci hukumar zaɓe da ta dakatar da zaben da za a sake har sai ko an saka alamar jam'iyyar tunda ita INEC ta san jam'iyyar na da ɗan takara a zaben gwamna kuma rashin saka alaman ai tawai haƙi ne. When you meet a person who is duly nominated from the ballot, the only implication is to start again by putting that person's name on the ballot. A cewar lauyan jam'iyyar ta MRDD, to sai dai kwana ta martanin hukumar zaɓe ta INEC ta ce a bisa dokar zaɓe da ake amfani da shi a yanzu musamman ma sashi na 87 karamin sashi na goma cikin baka umarnin kotu ba ta dakatar da zaɓe kuma kawo yanzu ba ta da masaniya game da wannan umarni da kotun ta bada a cewar kwamishinan hukumar zaben ta inec a jihar barista kasim gane a ni gaskiya ban san da wani umarnin kotu da ta bayar ba na daya kuma kasan akwai doka akan maganan umarnin kotu baya hana zabe na daya kenan na biyu kuma a maganan sa logo na faci da rashin sa logo ana yi ne a headquarters ba a nan jiha ba kawo yanzu tuni su ma 'yan takarar da ke fafatawa a wannan zaɓe suka so mai da martani honorable amadu marufin dan takarar jam'iyyar pdp wanda ko shine ma kan gaba a yawan ƙuri'u ya ce aikomin dare gari zai waye a nan haka shirye suke su koma daga saboda ubangiji shi kadai ne mai ba da mulki kuma abin da ya mana ranar zaben asabar zai sake mana duk ranar da aka sa a koma zaɓe waɗannan wuraren da aka ce a jayi zaɓe kuma insha Allah ubangiji zai ba mu nasara fiye da wanda muka samu a ranar asabar ba ka tunanin kan cewa watakila jam'iyyar apc take da mulki bari da razana ka me zan razana ba suna mulki muka kada su ba saboda haka ai kada gwamnati da ba ta da amfani ga talaka ba komai bane ma mai zabe a adama wani zai tani kamar cewa wani irin gwamnati za ka yi ganin kamar wani irin gwamnati wani zai tani shinkafa da wake ne ko ko a na jami'a ɗaya ne za mu yi gwamnatin shinkafa da wake za mu haɗa kai da duk ɗan adamawa da yake da abin da zai bayar saboda wannan jiha ta ci gaba al'umma kuma su walwala su ji daɗi. koma da menene dai yanzu ko an zura ido a ga yadda za ta kaya kafin nan da ranar da hukumar zaben ta saka domin sake zabe a rumfuna 44 ibrahim abdul aziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya To har yanzu dai muna yankin arewa maso gabashin Najeriya inda rundunar 'yan sanda jihar Bauchi ta haramta duk wani nau'in gangami da ya hada da na zanga-zanga ko kuma nuna murnar samun nasara a jihar yayin da aka tunkari zaben ranar 23 ga watan Maris kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Abdulwahab Muhammad ya aiko mana daga Bauchin. Kakakin hukumar 'yan sandan jihar Bauchin DSP Kamal Datti ya ce gudanar da zanga-zangar ka iya rikidewa zuwa wani abu da ba zai yi kyau ga zaman lafiyar jihar ba. yan kwanakin nan muna samun korafe-korafe ko kuma in ce muna samun eh, faruwar tashin hankali a cikin nan garin bauchi sakamakon wato fitowar su nan matasa kuma za ka ga yayin shi irin ko eh, zanga-zanga ko kuma manuna murna zai zama ta cewa ƙarshe da abin ya da tashi hankali ganin cewar jihar bauchin na daga jihohin da aka tsaida ranar 23 ga wannan watan domin sake gudanar da zaɓe a wasu wurare da ake ta ba a kai na tuntubi shugabannin manyan jam'iyyun biyu da suke ganin cewa za su iya lashe zaben. Alhaji Yanuwa Zainabari shine sakataren watsa labarai na jam'iyyar PDP a jihar Bauchin ga abin da yake cewa mu na farko matakin da za mu ɗauka muna nan akan doka zaɓe a tafawa ɓalewa ba ma tsoron zaɓe amma mu abin da muke so a bi doka don zaman lafiyar najeriya da jihar bauchi domin ina tabbatar maka in ba don cewa mu 'ya'yan jiha ba ne halattattu ba ma san abin da zai taɓa bauchi ba na gaya maka wannan abin da aka yi ba bauchi ake yi wa ba a yi wa bauchi haka amma muna kira ga masu madafan mulki da manyan ƙasar nan su sa ido a kan wannan abu domin rigimar bauchi rigimar najeriya ce ba ma tsoron zaɓe mutanen da suka zaɓe mu suna nan a tafawa ɓalewa kuma da ransu da lafiyarsu ina tabbatar maka sai mun ninka ƙuri'ar da muka samu. ita ma jami'ar apc mai mulki a jihar sakataren kwamitin yakin neman zaɓen gwamna alhaji balarabe shehu ilela ya ce a shirye suke domin shiga zaben da za a sake. Mu a nan abin da muke faɗi a cikin to jam'iyyar mu ta APC shiyar Bauchi ta Kudu. Muna nan daram ko muna cike da imanin cewa zaben da za a yi muna da fatan alheri a kai. Mu ne za mu lashe wannan zaɓe da yardan Allah ba don ƙarfinmu ba sai don al'umma suna tare da mu. Sai dai kuma hukumar zaɓe ta ƙasa tuni ta turo kwamiti daga Abuja. domin ya yi nazarin rikita-rikitar sakamakon zaben karamar hukumar ta fawa bulewan kuma ya kammala aikinsa domin mikawa wa headquarter hukumar inec sakamakon binciken da ya gudanar bugu da ƙari sanarwa daga shugaban hukumar inec abuja da aka bayyana a gidan talabijin na nta an ruwaito cewa hukumar inec din za ta nazarci rahotannin kwamitocin bincike na jihohin bauchi da kuma jihar rivers domin fidda matsaya ko a sake zaɓe ko kuma a'a alluha muhammad mura amurka daga bauchi a nigeria to a gaida abdulhab yanzu ga wannan somin taɓin yanzu haka shekarar shi takwas tun 2011 october aka ɗauke shi gaskiya abin da aka yi mana a maiduguri bai yi ba ka san face community in sun zo ko bindiga aka, buga a nan kana gudun boye ranka kawai sai a kwashe su gaba ɗaya a kwashe ku a ce ku ne boko haram to sai a biyo mu a shirinmu na hantsi domin jin korafin da wasu iyaye mata ke a maiduguri kan zargin cewa sojoji sun tsare musu 'ya'yansu har sama da shekaru takwas ba tare da jin su ba ana da tare da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc inda yanzu agogo ke cewa karfe 1 dare ne da minti 16 ga shirinmu na gaba jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki wacce ni hawa umar zan jagoranci shirin a yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan cutar sarki hakora wacce a turanci ake kira da tetanus Father Sarki haƙora cuta ce da ƙwayoyin cuta nau'in bakteriya ke haddasawa wanda ke shafar layin sadarwar ƙwaƙwalwa. Sarki haƙora kan shafi jijiyoyi da tsoka da kuma yadda mutum ke shakar numfashi kuma yakan yi barazana ga rayuwar mutum. Muna tare ne da ƙwararren likitan yara da Talawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiye na ƙasar Turkiya da ke Abuja. Likita barkamu da wannan lokaci. Masu mu barka da wani lokaci. Masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani akan cutar tetanus wato sarki haƙora. Cutar tetanus wata cuta ce da ƙwayar cuta jinsin bacteria mai suna Clostridium tetani take kawa. Takan saki wani guba ne wanda guban nan sai ya shafi jijiyoyin da suka taso daga laka da kwakwalwa sannan sai ya kasance tsokokin jiki sun yi tauri maimakon su yi tauri suna saki sai su yi tauri su tsaya kam sai ya kasance kenan ba sa yin aiki yadda ya kamata ya yi wannan kuma zai shafi kusan kowane bangare a likitance aka raba su kusan kashi hudu akwai wadda ake cewa generalize wato wadda ta shafi gaba ɗayan jiki akwai wadda ake cewa kefalik wadda ita kuma abin da ya shafi daga kai zuwa wuya akwai wadda ta shafi jarirai wato neonatal tetanus akwai kuma wanda ya shafi wani bangaren na jiki daidai inda abin ya shafa misali a ce kafa ne ta samu matsala kuma ya tsaya lalle iyakar kafar mafi yawancin lokaci guda biyun nan wato wanda ta game gaba ɗayan jiki da kuma ta jarirai sun fi yawa idan ka tara su su biyan su ne fiye da kashi casa'in cikin ɗari na duk cutar tetanus da ake samu cuta ce mai hatsarin gaske saboda tana saurin kisa idan ya kasance ta shafi mutum zai kasance haƙorin shi ya kankame saboda waɗannan tsokoki da suke buɗe baki su rufe shi sun kankame yadda buɗe bakin zai zama aiki ba zai buɗe haɗu ba sai ya kasance ko yawo baya iya haɗewa abinci ba zai ciwu ba idan ta shafi jijiyoyin da suka shafi numfashi sai ya kasance numfashi ma ba zai yiwu ba sai ya kasance sanadiyar wannan a rasa rai lokacin da mutum yake samun wannan matsaloli yana cikin hayyacin shi yana sane sannan dan abubuwa kaɗan ko a taɓa shi ko haske ko surutu ko wata ƙara tana iya sa sai ya zama kamar an firgita shi sai ya zama tsananin waɗannan tsokoki sun ƙara ƙarfi wani lokacin musamman a yara sai ya bankar har wuyansu yadda zai iya karya kashin bayansa saboda tsokokin da ke kashin bayan nan sun tauri sun lankwasa a kashin baya. Menene alamomin cutar tetanus wato sarki haƙura? Yawanci takan fara ne da alamar bakin nan. Wala Allah mutum ya dan samu rauni ko dan karta ko ya taka wata kusa ko wani abu mai kaifi wanda yake da datti saboda kwayan nan tana zaune a cikin ƙasa za ta kuma iya shekaru shekaru a cikin ƙasar nan wani lokacin sai ciwon ma ya warke ya manta da shi kawai sai a ga ya fara samun tauri ba zai iya buɗe bakin shi ba haƙori ya kasa buɗuwa sai a fara ganin fuskar shi tana wani motsi da ba a saba gani ba sai jiki ya fara tauri yawanci da farkonta wala'ala za ka ji lafiyar shi lau kafin wannan ta faru ga jarirai yawanci inda ake samun matsala idan an zo wurin haihuwa ne bayan an haihu irin matakan da ake bi ko a sa wata reza ko wani almakashi mai dati a yanke cibi na yaro ko kuma irin magungunan da ake sawa a cibin nan sai ya kasance an sa da waɗannan ƙwayoyin cuta na tetanus idan ya shiga to fa sai ya zama matsala shi ma jariri sai ya fara irin wannan sai ya fara ganin baki ba zai budu ba ya fara kuka sai ya kai ga ya zama kamar sassaka shi aka yi wani lokacin kamar an sassaka shi ne da katako ba za ka iya lankwasa gababin shi ba kuma tana da hatsarin gaske saboda ko a asibitocin da suke da cikakkun kayan kayan aiki idan wannan ta faru kashi hamsin cikin ɗari na irin wannan yara ba sa rayuwa. Ka yi maganar cewa lokuta da dama idan mutum ma ya ji ciwo sai ciwon ya warke kafin ya fara fuskantar irin wannan matsaloli kenan za a iya cewa cutar ta kan ɗauki lokaci a jikin mutum kafin ta bayyana? Ita ƙwayar cutar idan ta shiga yawanci ba za ta ba da ko zazzabi ko wani abu ba kuma abin da take shine sai ta samu lokaci yawanci ba ta son iska saboda haka sai wurin ya rufe sannan sai ta fara sakin wannan guba to wannan guba ita ke kawo wannan matsala to shi yasa a lokacin da ta shiga din ba lallai a ji wani abu ba sai ta dau kwanaki sannan kuma tana iya rayuwa a waje ko a kasan nan ko a jikin wani abu mai datti na watanni ko shekaru ma to shine illarta sai ya kasance ba a ma san cewar tana nan ba sannan kuma kwaya ce da take da wahalar sha'ani yadda inda zaka sa misali a ce reza da take dauke da kwayar wannan cutar ka sa ta a ruwa ka tafasa ta na minti 20 tana iya rayuwa a cikin tafasashen ruwa na minti 20 din nan yawancin magungunan da ake sa na kashe kwayoyin cuta baya kashe spo din wannan da yake kawo wannan matsala saboda haka cuta ce wadda tana daga cikin ainihin rigakafi ya fi magani ta yaya ake karɓar rigakafin cutar sarki hakora? to akwai yanayi biyu yawanci mata masu juna biyu in sun je awo ana yi musu allurar rigakafi na tetanus nan sannan su ma jarirai ana yi musu daga sati shida yawanci allurar tana zuwa a haɗe da ta sarki rike hakora da ta mashako da ta kuma tarin shika yawanci akan fara ba da ita daga uh, sati na shida amma babban rigakafi shine abubuwan da ake sawa domin allah iyaye su kula a yi haƙuri kula da cibin nan da ake yi da ake sa abubuwa akwai wuraren da kashin shanu ake sawa to ita kuma kwayan nan ta cutar nan tana rayuwa a cikin yan hanji da na mutum da na dabba to kaga an aka ɗauko irin waɗannan abubuwa aka sa kina an sa ta cikin hanyar jinin ne direct iyaye su yi hakuri ko da haihu haihuwa gida ne a samu sabuwar reza wurin yanke cibin nan in an yi amfani da ita kuma a yarkar a ce za a maimaita sannan a rinka kula da shi wurin cibin nan abinda ake cewa spirit da auduga ana gogewa amma abubuwan da ake sawa a cibin nan shine babban illa da ke kawo matsala ga jarirai saboda haka idan aka da waɗannan matakai insha Allah za a samu sauki hakika an samu sauki domin kafin a fara alluran rigakafin nan mutane da suka dan kwana biyu za su iya ba da labarin labarin gaskiya irin yadda aka samu matsala da kuma asibitoci da dama wanda za su faɗa miki irin yadda aka samu wannan matsaloli kafin allurar rigakafin nan su kan kama alhamdulillah an samu saukin su amma har yanzu muna daga cikin kasashen da suke samun matsalata to likita kayan maganan cewa akan ba wa masu ciki allurar rigakafin cutar sarki haƙura idan sun je awo ana bata ne don kariyan kanta ko kuma don kariyan jaririn kariya biyu ce ita kan kanta sannan kuma ta ba jariri wani dan kariya to amma jaririn kariyar da yake samu ba ta isa daga mahaifiyar akalla ya fi ba a bai samu ba saboda idan ka ba mutum allurar rigakafi a sati shida kin ga kenan me ya faru da shi kafin sati shida yawancin wanda suke samun tetanus na jarirai suna samun ta ne a satin farko zuwa sati na biyu saboda haka idan ka ba iyayen iyayen suka ba su dan kariya za a samu saukin ta shi wanda ake ba jariri bayan sati shida ana kare gaba ne amma na wannan dan kwana kwana 28 din na farko kin ga bai amfana ba. To likita ta hanyoyin jini kawai ake iya samun cutar? Duk inda za a samu fata ta fashe kwaya cutar nan za ta iya shiga. Mai ita ba zai yada ta ba ko ita tari ko ta wani abu ba zai iya yada ta ba. Kwana nawa cutar take yi kafin ta kankama ta haifar da matsalar rasa rayuwa? Kamar yadda na yi bayani a baya matsalar shine abinda ita wato ita kwayar ba ta son iska ta oxygen saboda haka idan aka rufe ta shine yawanci ake samun dandanan ta saki wannan guba din to kin ga kenan za ta iya zama akan ciwon mutum amma saboda ba a rufe ciwon ba aka wanke ciwon har ciwon ya warke ba a rufe ba ba tare da ya samu matsala ba bai ma san ta hau ciwon ba wani kuma ana yi a rufe ciwon kwana ɗaya biyu uku ya fara samun matsala saboda haka ya danganta ga yanayin ciwon misali wani una ne Ah, na taba ganin yaron da kuna ya samu to saboda yanayin kunar kuma sai kasance baya iya tashi wurin bayan gida daga bayan gidan kuma sai samu wannan cutar saboda ta shiga ta inda kuma kunar ta shiga yana kan gadon ana maganin kuna wannan kuma matsalar ta to likita shin wanda ya kamu da cutar misali ya sha fama da ita yakan zo ya warke eh ana warkewa abinda ake a asibiti akan ba da magani sannan a ba da magungunan da za su sa su waɗannan tsokokin su saki a ah, wani lokaci lokacin sai an kai mutum ɗakin ka ta kwana an sa shi akan injinan da za su yi mai numfashi da sauransu amma ana rayuwa sai dai da yawa musamman ga jarirai da yawa sukan rasa rayukansu saboda cuta ce mai fitinar gaske duk da dai a baya ka ja hankalin iyaye game da abubuwan da ake shashafawa a cibi sannan wani lokacin kuma zaka ga yaro ya dan tasa watakila shekara biyu uku hudu biyar haka ya ji ciwo ba a ɗauki abin da muhimmanci ba to ko da a gida ne me ya kamata uwa ta yi ta wanke ciwon nan domin kare yaro daga kamuwa da wannan cuta. To yawanci za ka ga idan abin da ya kamata ya idan mutum ya samu rauni a wanke wurin nan a buɗe shi sannan kuma ana zuwa asibiti za a yi mai allurar wadda za ta haɓaka wato garkuwar jikin shi sannan a bashi magungunan da ya kamata. Amma ko wuraren da za ki ga mutum ya yi rauni ya ɗebi ƙasa ma ya zuba bai san cewar kwaya cutar tana cikin ƙasa ba. Saboda ka idan aka kula da irin waɗannan abubuwa na tsafta da kuma kulawa a daina zube-zube a kan ciwukan nan a wanke su a je asibiti a ɗan matakin da ya kamata insha Allah za a samu sauki. So tari a gida zaka ga idan yaro ko babba ya ji ciwo an sa ruwan ɗumi da gishiri an wanke ciwon shin hakan daidai ne? Watakila suna kwaikwayon normal salahin <laughs> wanda zai wanke wurin ba damuwa ba illa. to amma idan an yi hakan ya kamata kuma a je a saboda a samu maganin da ya cancanta a sa masu sauraron mu kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen hausa na muryar amurka duka-duka abin da zamu mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato dr lawal musa tahir sai kuma ni hawa umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu kasance lafiya. Tuma da yanzu kuma ga labarai a takaice. A hukumance Majalisar Dokokin Amurka ta ki amincewa da dokar ta ɓaci da shugaba Donald Trump ya ayyana don samun kuɗin da zai gina katanga yayin da 'yan majalisar dattawa suka jefa ƙuri'a 59 da 41 da ƙin amincewa da ƙarfin ikon shugaban ƙasa da ya yi na amfani da shi makonnin baya da majalisar wakilai ita ma ta ɗauki irin wannan mataki. Kamfanin Boeing ya sanar jiya Alhamis cewa ya dakatar da sayar da samfurin jirgin Mark 737 ga kamfanonin jiragen sama bayan da kusan duk kasashe suka dakatar da amfani da jirgin biyo bayan wani mummunan hadari da jirgin Ethiopia yi ranar Lahadi wanda ya hallaka mutane da dama. 'Yan majalisar dokokin Burtaniya sun jefa ƙuri'unsu a jiya Alhamis don neman a jinkirta ficewar ƙasar daga tarayyar Turai mai mambobi 28 da tsawon watanni uku, yayin da wa'adin ranar 29 ga watan Maris ke karatowa, inda suka ki amincewa da gagarumin rinjaye da cewa a sake gudanar da wani sabon zaben raba gaddama kan ficewar ƙasar daga tarayyar Turai. To masu haro da kama kawo karshen shirin namu na safe sai kuma dan anjima da hantsi za mu dawo muku da wani sabon shirin idan Allah yadda. Amma kafin nan bari mu mika sakon ta'aziyya ga mai sauraron mu a yaushe wato Alhaji Ibrahim Aliyu ma'aikaci a Finance Office a karamar hukumar Jos North da ke jihar Plateau bisa rasuwar mahaifiyarsa wacce Allah ya rasuwa a garin Dokan kasuwa da ke karamar hukumar Kwamfan a jihar ta Plateau da fatan Allah ya jikanta amin. sannan muna taya adnan alhaji garba ibrahim na kamfanin albala travel and towers da malama samira alhaji abdul abdullatif mutawalli muna ɗaurin su da za a yi gobe asabar a bronx da ke new york a nan amurka da fatan allah ya bada zaman lafiya amin yan madadin muhammad hafiz baballe ciyoba hirajedo ne da dara smith mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Afrique. Le monde aujourd'hui.